kowa ya ci amana za ta ci shi salamu alaikum salamu alaikum nabici nabici nabici a ya da tagumi na manta maciya amana ne ba ko kun ci amana amana ba ta bakku ba kuma haka ne duk mutumin da ya ci amana wala amana ba ta bashi ba ba Allah na mai muku babu irin gata da bai muku ba a rayuwar duniya ranka ta kamdin ku babu irin gata da bai muku ba Allah ne muku arziki amma shine sila amma haka haka haka da baki da ku tam na farko suka gudu suka suka ci amana su ma suka tafi ba a ba su komai ba tam na biyu su ma suka tafi ba a musu komai ba a cikin gwamnati ga kanan tam na karshe kai ne babban maci amana na bici kai ne babban azalimi babban mugu na bici wallahi wallahi na bici wallahi kaɗan ko gani ga cikin wannan rayuwar in tulayi rayuwar nan da kaɗan kaɗan kaɗan gani kuma wallahi ina mai baku shawara na bici ina mai baku shawara wallahi duk mutumin da ya ci amana amana ba ta bishi kuma ba nan gaya ma ko an ne ka ci amana ko an ne ka ci sa wallahi Allah bare bare ba yake faruwa to ni dai wallahi sa tun da na cire jan mayafin nan wallahi na kasa sakewa a cikin jama'a duk inda na wuce dura na ake yi ga to ni babban shugabannin maciya amana da kya kada ba kai kudin kudin aka yi ziriya aka ci amana ko to ga amana nan ta fara cin ba je koyi na ba kina da kuka cire mayafi muka cire jan gula muka koma gaba ɗaya ba ku a cikin gari na wuce na ake ashe matsalar da nake fuskanta kuna fuskanta na koma hawa mota sai na tinta ai nan gaba ma sai gane ka sai gane wancan mota kace wallahi ka shiga uku in ma sai gane mota kace wancan wallahi ka shiga uku ai cin amana ba ta yi ba Umar Lidiya cin amana bai ba saboda wayannan ma mutanen da muka koma cikin su muna zaune in za su zance ni dai a bangaren mu na mata sai dai kaga ana haka ana haka ba a san ai zance Ashe ba ni kaɗai na fahimci haka ba. Tunda muka koma cikin su muka cire jawulan nan, in mun zauna ma ba sa. Kaɗan kuwa gani, kaɗan kuwa gani, kaɗan gani. Yanzu ba wata shawara da za mu koma ko za a Yanzu kuma lida kina gani koma za su karɓe mu? A ba ku amincewa ku yi kudin kudin ku ci amana. An amince da ku an ba ku amana kun ci amana ka ce ba za a haɗa ku da munafukan farko ba ba ku da bambanci na bici. Ku koma ina ko ki ai mutum ne mai yafiya mutum ne mai yafiya duk baya riko amma ku sani cewa ba ko da kun koma billahi lazi la ila daraja ku ba irin tarama kuma ni yanzu ka gani nan na bici gidan injiniya da tsari musu sunanci dan halaliyan kanawa dan halaliyan yan najeriya ka ga tafiya ta dan je gidansa ah buwa nan ba na ji mutuwan sai gyar ah! ah ba na ji mutuwan sai gyar bakina ba da baban asiri a ce da na zo ni ma da ci amana da ni a'a yadda kuka gudu da kafar ku ku da kafar ku Ah! ni ba na son in cika magana akan harkar da ta shafi yaranmu na siyasa wanda ya gaba ya yi gaba kuma ni ba abinda zan ce da allah sai godiya dukkaninsu kokari suke su zama kamar rabi ko kusa dukkaninsu ba wanda zai ce yau in ka zama rabi kwankwaso kana so ko ba ka so duk gaggawa duk wani abin da mutum zai yi so yake a ce shi ma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma an rabu da jama'a lafiya yau in na tafi kasuwar rini ina gaya maka mai tattasai da tumatir wanda zai ɗauko ya bani zo in miya ba don ban da shi a gida ba don soyayya ko mai yanka nama da zai yanko min tafi in je in gasa mutane za ka je ka ga mutum ya fi dubu nawa wanda suke masoya inda maki a gurma bai isa ya daga kara ba duk inda ka ga dan kwankwasiya ko kwankwasa ya shiga a cikin garin nan wani ya ce ba wana ɗaya mara kyau to dai ya ce kullum duk sun taru a can ko me yake faɗa musu ko shi na da wani lakani na yanyanka gwamna inda zai yanyanka shekara ta 2023 kowa a raba masa a faifai ya ɗauki nasa rabin amma duk yanzu mun nan ba sai mun zo karshen ta ma yanzu inda take tafiya inda gwamna suna da yawa sai mun nemi masu wa za mu kirawo mu duk wanda suke rigima kuma harkar nan na faɗa wata hira mayan gwamna baya gwamna wannan ba wai tarihi ne gashi a ƙasa mun faɗa musu abu a hankali yanzu gashi abu mun sa shi an yi masa amuro bari mun ci zaɓe ni a matsayina na ɗan siyasa kwana na ke ina godiya Allah duk wani mai na riga na yi make the point abin da alkali ya faɗa a wannan zamani ko abin da INEC ta faɗa adi shi da zubar da girma Uwa ya san gaskiya hasu saboda haka duk wanda ake tare da shi in Allah ya sa ya yi makuwa ya ce kun kusa bai mar komai ba ni ba zan ce komai a kai mai masa kaza mai masa kaza ko ban masa kaza ba bi na da niyyar zan masa abin ne bai zo kansa ba bi an yi masa abubuwa da yawa duk kowa ya gani Allah shi ne bai nuna wa abin da aka yi masa saboda haka ina gode wa Allah duk wani wanda ya fita daga cikin nan duk wanda ya fita ka je ka tambaye shi mai kwankwasa yi masa sai ka maka mai abin da ne musu kuma har yanzu ina son su duk da wannan halin nan ce dole sai ya yi tunani irin na amma idan kai makuwa wani an gama da shi shekara biyar wani shekara biyu wani shekara goma wani shekara ashirin fiye ba da ashirin burina ne duk wanda muke tare da shi daga dan aike in daga shi ya zama ceo chief executive saboda haka duk ko dan jariri ne aka ce ya bar kwankwasiya sirri na ya ɓaci ba zan ji daɗi ba kuma rashin jin daɗin ba dan ni ba ne kaɗai har shi kuma na jawo hankalin 'yan siyasa da mu wanda muke nan da wa'anda suke can da wa'anda ma ba su shigo ba kowa sai haƙuri haƙuri ina da matukar muhimmanci a rayuwa musamman a siyasa